area na field of zoology cewa al'ankabut da Allah ya bada misali da gidansa duk duniya babu wata halitta da ke da gida mai rauni irin na al'ankabut babu wata halitta da ya kai gizo-gizo spider gida wanda yake weakest gida a duniya babu wanda ya kai nasu weakest gidansu bangare biyu ne raunin gidan ta bangaren karfi na biyu raunin gidan ta bangaren cin amanan juna babu wata dabba da ke cin amanan juna kamar gizo-gizo shi yasa Allah ya ce gidansu mai rauni ne wato babu amana a cikinsa rauni na farko yadda suke saka gidan daga cikin saka gidan ma qur'ani ya kara bayyana mana sa sai ce masalul ankabuti takhazat baita kaga ittakhazat ana nufin me mace kenan akwai janda don an ce ittakhazat a larabci akwai bambancin janda namiji da mace so da haka ittakhazat ta'un ɗan nan iya nufin mace ne bincike recently ya bayyana cewa ka ashe matar ke saƙa gidan ba namijin ba shi ƙur'ani qur'ani ya kira a macen ke saƙawa. amma wannan binciken duniya ba ta san shi ba a shekara hamsin da suka wuce hakikatan sani na hakika less than 50 years aka san cewa matar ke saƙa gidan kuma ƙur'ani sai ya ce masalul ta bai baitan sai ishara zuwa ga macen ke yi kuma yanzu bincike bayyana macen ce na biyu in ta saka tana yin sa share shara ne so da aka yage yagewan gidan abu ne mai sauki to wannan shine bangaren raunin gidan ta bangaren halitta da ido ke iya gani shara-shara suke yi kana taba shi kenan sai lalace sai bangaren rauni na biyu da qur'ani ya bayyana shine bangaren cin amanan juna idan ka samu gizo-gizo namiji da mace idan macen ta samu juna biyu idan mijin ya kwanta bacci sai ta kashe shi shi yasa babu namijin bot gizo-gizo da matarsa za ta yi ciki kuma ya kwanta bacci ba kashe shi ba kashe shi take yi in ta kashe shi take zama take ci a lokacin da take fertilization me za a ce da hausa kenan fertilization me da hausa da take kaman kyankyasa tana samun wannan kaman kwai din nata in za ta kyankyashe sai ta kashe mijin so da Allah akwai rauni da ya kashe mace ta kashe mijinta in ta kashe shi ba barin gawa take ba gawarsa take ci namansa take ji shine abincinta lokacin da take kyankyasa rauni ya fito ko bai fito ba duk wannan binciken bai kai shekar hamsin ba duniya ta sani waɗanda suka yi binciken nan sun fi professors ɗari akan wannan al'amarin kuma ba musulmai ba ne ba kuma ayat suka sani ba bincike ne akan gidansa amma duba abin mamaki na cikin ƙur'ani bayan ta kashe shi ita tana kyankyashe 'ya'yan aikinta na farko 'ya'yan kashe ta suke yi sun kashe ita ce uwar ita ce abincin farko da 'ya'yanta suke ci akan uwar suke suna yin wannan in sun kai guda hamsin before su girma tsakaninsu suna kashe kaman guda arba'in su cinye da Allah akwai raunin da ya kai wannan akwai cin amana da ya kai wannan shi sa Allah ya ce duk wanda ya rike wani abin bauta ko ma bayan Allah kaman giza giza da ya rike gida ne babu gida mai rauni na cin amana kaman gidan giza gizo Da Allah in ba Allah ba sai san wannan baka jin wannan ya kara maka imani da Allah baka jin wannan ya kara maka imani da Qur'anin Allah subhanahu wataala sai ta kashe shi shi kuma 'ya'yan suna girma suna ana kyankashewa shikenan sai su gama da uwarsu cinye ta cinye mijinta 'ya'yan da sun cinye ta su ma sai su fara cinye junansu waɗanda suke girma su zama wani abu 'yan kaɗan ne a cikinsu su namiji kuma ya auri mace shi ma idan ya aure ta tana samun waɗannan eh, kwai din ko kuma abin da yake na ciki sai ta kashe shi shi ma an ta haihu 'ya'yan su gaba da ita in sun gama da ita su ma kuma sai su fara cinye junansu shi yasa Allah ya ce duk wanda ya rike koma bayan wani ya rike wani abun bauta koma bayan Allah a matsayin zai masa wani abu ba Allah ba to kaman gidan gizo gizo ne shine kai da shi din za ku kare wajen kashe juna ne akwai kisa da ya kai kashe imanin mutum ai ba kisan rai shine ma babba ba a raba ka da imani an gama kashe ka a raba ka da Allah ka an gama kashe ka duba waɗannan misalai su ne fa misalai suke cewa wai me yasa Allah yake misali da ƙuda da gizo-gizo amma duba ilimin da ke ciki har ana samun nobel prize a duniya akan wannan binciken wanda qur'ani ya faɗa shekara 1400 da yan kai shi yasa duk abin da Allah ya faɗa na ilimi qur'ani ba za mu iya exhausting ilimin qur'ani ba ba za mu iya ba mutumin da zai sanin duk abin da ke cikin qur'ani shi sa har a yanzu dukkan wani modern discovery a science da aka yi musamman abin da ya shafi science na halittu da ke da rai babu wani abin da ya tabbata ya zama ya ne an yi wanda qur'ani bai magana a kansa ba ko kuma qur'ani bai yi discovering wannan ilimin sama da shekara dubu 1400 ba shi sa mun gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar Qur'ani da ni'imar musulunci don haka Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yastahi baya kunya ay riba masalan ya buga misali ma ba'ubatan da sauro ana iya kaga suna maganan kuda da kuma me da gizo-gizo sai Allah ya kira misali da sauro to sauran fa ma fauka ko abin da ya fi shi sai Allah ya kira halittan sauro wacce asalin halittar ita kuma ta mafi fi gizo-gizon da kuma kudan ma kankanta don haka sauro ya fi su kankanta amma a zahiri dai ka san yana iya hana ka bacci duk girman jikinka da duk mulkinka idan aka sake maka guda biyar a ɗaki shikenan an gama da kai duk gajiyar da kai sun gama da kai ka dai duba halitta yar karama amma wannan kuka din sai su hana ka duk jin daɗin rayuwar duniya har baka fa huta ba kana Allah Allah gari ya waye shi yasa Allah ya ce to za mu iya misali ma da sauro ba ma kuda da kuke magana ko gizo gizo ba sauro ma muna da ilimi a cikin sa kada ya cinye mana lokaci za mu yi magana gaba insha Allah fa ma fauka hada abin da yake sama da haka shine abin da yake sama da sauro In ji Abdullahi ibn Abbas shine wanda ya fi shi girma kaman kuda ya fi shi kaman gizo gizo ya fi shi sannan imamu muqatil rahimahullah yake cewa fa fauka fawqa kuma ya daukan kasa da haka don kalman fauka na daukan sama iya daukan kasa kamar yadda wara yake ɗaukan gaba ko baya wa kana wara'ahum malikun ai amamahum ne to fauka ma na ɗaukan sama da abu ko kasa da abu duk ya ta'allaka da yadda kayaki da shi so ka fama fauka hu ko wani abun da yake yafi shi girma ko kasa da shi duk Allah zai iya yi wa amma alladhina kafaru amma wanda suke kafirai fa yaquluna sai su ce ma za a arada Allah bi haza masala mai Allah ya kirfi da wannan misalin me yasa zai misali da sauro ko giza giza ko kuda amma sai Allah ya ce wa amma wa amma alladhina kafaru fa ma za arada Allah bi haza masala sai su ce Allah ya nufi da misalin saboda dukkan mutumin da bai da shari'a lokacin da ake jansa zuwa ga imani a lokacin yake kara komawa jeji a ramma babu laifi ka nemo mana aya ɗaya a ta karshe karshen suratul tauba wa idza ma unzilat wa idza ma وإذا ce wa idza ma unzilat suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana in aka saukar da suran qur'ani sai ka rika jin wasu munafukai na cewa yanzu a cikin ku waye wannan zai kara masa imani ko sauro ko kuda ko kuma ana magana da gizo-gizo Allah ya ce me fa ammal ladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wadanda suke da imani duk misalin da Allah ya bayar sai imanin su ya karu kuma sai kaga suna farin ciki saboda ilimin su ya karu sun kara fahimtar misalin Allah subhanahu wataala wa amma alladhina kafaru amma kafirai Allah ya ce fazadathum rijsan ila rijsihim sai wannan ya ta kara musu dauda akan dauda bata kan bata wa amma alladhina fi qulubihim maradun wanda cikin zukatansu akwai cuta na munafurci ko rashin imani fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirin sai kara musu bata akan bata dauda kan dauda eh, eh, eh, kazanta kan kazanta har su mutu suna kafirai amma mai imani duk misalin da Allah ya bayar sai ka ji daɗi da shi in ka fahimce sai ka ji kana murmushi kana farin ciki me dalili ka ƙara imani da Allah yanzu da Allah misalan nan baka ji sun ƙara maka imani da Allah ba waɗannan misalan kawai kana sai ka ji imanin ka ya ƙaru da Allah ka sake samun nutsuwa to amma wanda yake kafiri which kind of example is this ya sai rika mamaki wannan irin misali ne ana magana akan kuma fly me kuma sauro wannan mene wannan kuda wannan ba zai ma fahimta ba ya ma tsaya ya saurara ilimin ya karu sai ya ce no no no no May, no, no, this, this fly wannan mai fly wannan abu wannan na kashe shi wannan abu why, why this? That is abin da zai gaya maka. Wato ya buɗe kunnen ma ba zai yi ba, amma kai tun an ce Ƙur'ani ne ko labarin fitsari ake baka za ka nutsun a cikin Ƙur'ani don ka san sako ne Allah ya baka. To shi sai duba ya girman halitta. Mu musulmai an Allah ya faɗa abu ba muna duba girman halitta ba ne muna duba gaya ne menene ake aimin menene aim din me ake so a cimma. Shi kuma bai tsaya ya ga me aim ɗin me ake so a cimma burinsa me girman misalin. so da ga gara ka masa misali da jirgin sama a ce ga jirgin na mai daukan mutum dubu biyar hey this is great to shi abin da yake so kenan shi ba wai girman halittar mu muke damuwa ba me za a koya a ciki Allah ya ce yudhillu bihi kathiran ana batar da mutane da yawa da misalan wa yahdi bihi kathira ana shirye da da yawa kage yanzu kaji imanin ka ya karu ai karuwa shirya ne a ciki to amma akwai wanda kuma bata zai daga yaji an ce sauro sauro sauro wannan sauro ya sai ce no no no ba zai ma saurara ba kaga ai bata ta karu daga wannan kuma sai je yana undermining matsayin qur'ani ana magana sauro wannan mun ji ana sauro ba zan fahimta ba ina fata muna ganewa to amma kai tun da ka san sakon Allah ne ko akan fitsari aka ce saurara za a yi misali da fitsari sai ka saurara saboda imaninka da Allah ya cancanci ka saurara din so shi Allah ya ce yana batar da da yawa yana shirya da da a wajen batarwa sai ya ce kathiran wajen shiryarwa ma sai ya ce kathiran Malami suka ce shin yana nufin da shiryayyu da batattu duka da ne yawansu kenan tun da ya ce ai yudhillu bihi kathiran da yawa wa yahdi bihi kathiran da yawa shin suna nufin daidai wa daida ne malamai suka ce ba daidai wa daida bane waɗanda suke bata sun fi masu samun shirya batattu a duniya sun fi shiryayyu ɗaya kenan kasiran kuma baya halatta ka fasara shi da cewa majority mafiya yawa sai dai ka kira shi da koda many saboda ba kullun kasiran ke zama majority ba tunda an ce yudhillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira dole zama akwai majority da minority amma both of them sai Allah ya describe din su da kuma kasiran mai yawa ashe wani lokaci abu minority ne amma yana da yawa so da yanzu musulmai a duniya mu minority ne amma kuma mun haura mutum biliyan biyu to ai kaga muna da yawa kuma adadin da ya zama more than 2 billion mutane ai yana da yawa so da haka akwai musulmai da yawa amma ba mu zama majority ba a cikin mabiya addinan duniya so wannan shi sa ya zama kafiran bai zama mafiya yawa sai dai zama abu mai yawa yana iya yawa zama shi ne majority zai ya zama kuma ba shi bane majority amma kawai siffata wani adadi ne da ke nuna cewa ko da abu ne kadan an fi shi yawa to shi din ma yana da yawa za ka samu mai kuɗi yana da biliyan hamsin yana da kuɗi ko bai da shi amma akwai shi biliyan hamsin na naira ne wani iya da biliyan hamsin na dala kaga ai shi mai biliyan hamsin na naira a wajen mai biliyan hamsin na dala ai <laughs> ai yaransa ne to amma a wurinka da wurinmu ai yana da shi da yawa ko da bai fi kowa kuɗi ba mai kuɗi ne so na shi sa shi kasiran bai nuna wai shi ne rinjaye amma iya nuna adadi kuma ƙur'ani ya nuna mana cewa waɗanda suka ɓata a rayuwa su suka fi yawa shiryayyu su ne kaɗan shi yasa yake wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah su wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall kaga duka ya kira yawa ne amma kadan sai ce sai ce wa aktharuhum la yaqilun amma kadan sai ce me qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun ko kuma kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah so kaga Allah ya nuna waɗanda suke kan shirya su ne kaɗan a duniya ba a tsammanin akwai time da za mu je wai 'yan aljanna su fi 'yan wuta yawa a duniya ba a wannan tsammanin saboda me shi sa a kullum malamai suka ce idan Allah ya yi ka musulmi mai imani kar ka rika mamakin wanda ya bata kai mamakin kai ya aka yi ka shiryu ita bata ai ba da wahala shirya ke da wahala yanzu nan fa duk kowai imani muke nema mu yi azumi mu yi kiyamun laili mu ciyar kana sallan har hajijiya kake kana yi yunwa tana ka a jikinka amma kana cikin hali wani lokaci idon ka ya jajawur me wai kana neman imanin kai karu ka bi Allah ana buɗe makarantar Qur'ani da hadisi ana buɗe makarantar koyon larabci duk wani menene saboda shirya ne amma ka taɓa jin an buɗe makarantar bata ai shi bata automatically kowa ya iya babu wata makarantar koyon iskanci kowa kawai daga ya buɗe chapter zaka ga ya iya shi yasa ba a koyar da iskanci ba a koyar da munafurci babu makaranta babu wani course na koyar da iskanci saboda shi baya bukatar makaranta kawai in ga imanin wani imanin ya danna iskancin amma inda iskancin halal ne in ya buɗe chapter sai ya gane kai a cikin yan iskan ma ne Allah subhanahu wataala ya cire ni da ku a cikin yan iska to abin da ke nuna mana wannan shine shiriya ita da ke da wahala amma bata bata da wahala don haka idan wani yana shiryayyen amma inda zai buɗa batar da iskanci sai wani ya koya zama shi ɗan koya ne ma a makarantar iskancin yanzu kaddara a ce duka sabon Allah haram ne halal ne wallahi idan wasu anan ustazai suka fara wani karamin shaidanin sa ya gudu zai gudu saboda ya san abin ya fi karfin gejinsa na iskanci amma me yasa ba a yi saboda Allah ya haramtar to shi sa kullun shiriya fake da wahala imani ne yanzu ridda fa a sakan ɗaya mutum sai kawai idan ya ce ya zama arne ya zama da watakali amma musuluncin sai ka shiga tukunna kai ta yi a hankali sai ka zama mumini amma ɓatar rana ɗaya ake yi to shi sa kullun kar ka yi mamakin wanda ya ɓata ka yi godiya ka yi mamakin kai da Allah ya shiryar da kai Allah subhanahu ta'ala ya kara mana shirya ni da ku Allah ya kare mu da bata ta kowane irin bangare kuma Allah ya sa ni ni da ku gaba ɗaya masu sauraro na a cikin midiya ko gaba da gaba a cikin jama'ar da suke ƙara ilimi da imani da misalan da Allah yake bayarwa Allah ya ce wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqina babu wanda suke Allah yake batarwa sai fasikai asalin fasikanci yana zuwa da ma'ana biyu ko ya zama khuruju an ta'a ko kuma ya zama al-kufr yana zama khuruji an ta'a fita daga yi wa Allah biyayya wanda bai kai ga ridda ba akwai kuma fasikanci da matsayinsa ya kai ridda fita a musulunci shine wa amman ladina kafaru fa fasaqu misali wanda suka kafirta sun yi fasikanci ko kuma fa fasaqa fa kharaja kenan da iblis yayi karkashin yiwa adam alaihi salam me biyayya fa fasaqa an amri rabbih ai fa kharaja an ta'ati rabbih ne an amri rabbihi so da ka fasaka anan kharaja ne wa ma yudhillu bihi illa alfasiqina babu wanda Allah yake batarwa da misalan sai kafirai ashe musulmi mai imani imanin sa na karuwa da dukkan misalan da Allah ya bayar shi yasa yana da fa'ida mu koyi istinbabin darussa a cikin nassosin Qur'ani da hadisi in dalibin ilimi ne ya koyi istinbabi wato ka rika figuring out lessons da aya take karantarwa wani bai da fahimta in ya dauki aya dai darasi ɗaya kawai yake koya iya fizikal darasin da ya fito a fili shikenan amma wani sai cire maka darasa da yawa imamu shafi rahimahullah dan karamin hadisi ya dauka ya aba umair ma fa'alan nughair wani dan sahabi ne yaro karami yake wasa da tsuntsu tsuntsun ya rasu a zamanin sahabbai yayi ta kuka yaro yayi ta kuka tsuntsunsa ya rasu sai annabi ya ganshi zai ce ya aba umair me ya faru da dan tsuntsunka ne akan wannan hadisi ya aba umair ma fa'alan nughair kalma biyar zuwa shida zuwa bakwai imamu shafi rahimahullah ya cire lessons darussa ɗaya guda dubu a cikinsa darasi dubu imamu shafi ya cire a cikin wannan ya aba umair ma fa'alan nughair darasi dubu kawai lessons da ake learning from this hadith san da cire guda dubu kawai fa ya kai wane ya ya ya baban umair me faru da dan tsuntsunka ne oh my friend what happened to you shikenan fa dan wannan amma san da ya cire darasi guda dubu daya biyu uku hudu a cikin abin da za ka koya na ilimi a cikin wannan hadisin duba kalmomin a cikin sakan ɗaya ko biyu ka faɗa ya aba umair ma fa'alan da gaci kenan amma darasi dubu so shi yasa idan Allah ya baka misalai a Qur'ani to kai ta ɗiban darussa a ciki ka je kai ta bincike a kansu bayan nan har ka koma zuwa ga Allah ba za ka kare ba sai kuma ɗan da ka haifa ya zo ya ɗora a kayi saboda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne shi Allah ya kara mana imani da misalansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya sai ai hakuri jiya da yau karatun baya tafiya aya dai dai ake samu a yi sai ku yafe mini da rashin sauran idan kuna so gobe sai a yi tafiya sosai ko <laughs> hakan ya yi ko kuma a yi gudu in kuna so a yi gudu din goben an zo sai a gwada ku <laughs> to na fi ganin a samu ilimin shine muhimmi akwai wuraren da idan aka zo misalan maimaitawa ne kawai muka zo sai mu wuce saboda yanzu mun yi bayani amma an ba a fahimta ba a yanzu to sai ga an yi ta yi tafsir har a yi tafsirin a sauke ba a fahimta ba kuma sai ka zo kullum sai ka ji abin sabo amma in ka samu ilimin aya ɗaya sai ka je kai ta tunani a kanta biyu uku hudu kai ta tunani a kai gabanin gobe a da sai ga ilimin ka ya karu amma na baka aya talatin ko arba'in to baka ma ta yi din muraji an taballe ka tuna abin da aka faɗa kuma ni ma ban da time da zan gaya maka darasan da ya dace to sun an ga yi jinkiri muhimmancin lesson din da darasan ya kai a yi jinkirin in aka ga kuma an yi gaggawa to wurin babu tsananin bukatar yin haka so sai ayi hakuri da wannan Allah subhanahu taala ya samu wanye lafiya Allah ya bamu ya kara mana imani da misalan da yake a Qur'ani Allah subhanahu taala ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare والله تعالى اعلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala alam